Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim ka almasi garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Laraba 12 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Cikin shirin za a ji hira da wani mai fashin baki dan Najeriya mazaunin nan Amurka kan kafa kungiyoyin tsaro na yanki irin su a motikun da shege kafasa da ake yi a Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Muna kuma tafa da sharhin jaridun Kamaru sai kuma su ra'ayoyi masu sauraron mu. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. An sauraro Assalamu alaikum barkanku da hantsi. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta zargin sa bakin gwamnatinsa akan ba da shawarar hukunta wani makusancinsa a siyasance wanda aka yanke masa hukuncin yin karya wa majalisa. Ya ce ina nisanta kaina daga wasu al'amura da dama da za su baiwa jama'a mamaki. Trump ya ce a yayin da yake amsa tambayar wani dan jarida a ofishinsa na Oval da ranar jiya talata. a ranar litinin ne masu gabatar da kara na gwamnatin tarayya suka ba da shawarar yankewa roger stone wani makusancin trump hukuncin ɗaurin shekaru bakwai zuwa tara bisa tuhumar da ake masa wanda ya shafi binciken da aka gudanar na musamman akan kutsen da russia ta yi a zaben 2016 wanda robert mueller ya jagoranta a wani saƙon da ya rubuta a twitter a jiya talata trump ya bayyana wannan shawarar a matsayin rashin adalci. daga baya a wannan ranar hukumar shari'a ta faɗawa kotu cewa shawarar da ta bayar akan hukuncin da farko ta yi tsanani kuma ba ta buƙatar hakan lashe aman da hukumar ta yi ya sanya masu suka furta kalamai masu zafi wanda suka jefa ma'aikatar shari'a ga shiga rudani tare da dukkan masu gabatar da karar su hudu suka janye daga cikin shari'ar. ana sa ran za a yanke wa stone hukunci a birnin washington a makon gobe shugabannin afghanistan sun ce amurka ta samu ci gaba mai wato mai ma'ana a tattaunawa da take yi da wakilan taliban a zamar da ake yi a qatar shugaban wato shugaban ashraf gani ya rubuta a sakonsa na twitter cewa sakataren gwamnatin amurka mike pompeo ya kira shi a kan wayar talaho domin sanar da shi ci gaban da aka samu wato a tattaunawar samar da zaman lafiya da ake yi tsakanin amurka da taliban wanda ake sa ran zai kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru goma sha takwas ana yi a afghanistan tsaikon da aka samu a tattaunawar da aka kwashe kimanin watanni goma sha takwas tsakanin amurka da taliban ya biyo bayan da bukatar da hukumomin washington suka yi na yi wa taliban wato na yi wa taliban ta rage haifar da tashin hankali ita kuma ta janye dakarunta daga kasar ko da yake kin amincewa da taliban ta yi da janye wannan kuduri nata na aiwatar da aikinta na ta'addanci ya wato na ya har na tsawon mako guda kafin a cimma wata matsaya da amurka a 'yan kwanakin nan ya janyo tsaiko a ci gaba da tattaunawar. a makon da ya gabata ne pompeo ya nuna bukatarsa na taliban ta nuna wani abu da zai ba da shaidar cewa taliban za ta rage aikata ayyukan ta'addanci kafin a sanya hannu a yarjejeniyar amurka ta ce zancen ya sha bamban a amurka wato majalisar To a gaishe ki kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu dubi batun takaddamar da ake ci gaba da yi kan kafa kungiyoyin tsaro na yanki a Najeriya irin su amu takun a kasashen yarbawa da kuma shege kafasa a arewa wanda hakan ya haifar da takaddamar da ake ci gaba da yi wanda don haka muka tambayi wani dan najeriya mazaunin nan amurka mai sharhi kan al'amarin yau da kullun alhaji garba suleiman wanda ya ce su wayannan kungiyoyi da aka kakkafa na wato amotukun da shege kafasa a arewacin najeriya to ba a nan gizo ke sakansa ba can ma kasashen wajen yamurai ibolan suna iya cewa to tun daga shi su can kasashen yarbawa sun yi to gashi sannan a arewa an yi wannan shege kafasa to su ma sai sun fito da nasu to ni a ganina wannan abubuwa yana da fa'ida bai da fa'ida me ya rashin fa'idansa saboda a nan bai kamata a nuna gazawar 'yan sandan najeriya sojoji custom immigration bai kamata da su civil defense yana da kyau a kowane jiha kowane local government a ce an samu ko da state police ne to amma waɗansu sai suka yi mishi fashin bakin cewa a'a in an yi state police ko local government police wai wayansu gwamnoni ko waɗansu tamomi na local government ka za su yi amfani da su domin cimma burin bukatansu na siyasa wajen zaɓe to wannan ko ba zai kasance dole ba mm. tunda dukkansu suna ƙarƙashin federal gamman ne da sanin federal gamman da dansu ba kamar irin wannan kungiya da aka kafa ta su umarta ba wanda har ya ja aka kawo wannan shege kafasa wanda ke ban su ba kafa wannan ƙungiya wanda ke kuma ana nan ba ba daɗewa ba da jima za ku ji can wani bangaren ma wajejen ƙasan east su ma sun ce za su yi nasu ƙasan yamurai kenan kudu maso gabashin najeriya za su ce za su yi nasu to ka gani hmm. a nan ni ina ganin wani baraka ne ga tarayya wato in fahimce kama da ki so eh. kake a rusa duk waɗannan ƙungiyoyin in ma za a yi a yi su a matakan ƙananan hukumomi kenan madalla da state da da ƙananan hukumomi in kuma an yi ɗin ya zama na a ba su gashin kansu ba kamar da ni yadda na lura yadda na ga aka fitar da motoci masu fitan hankali a jihohin kasan yarbawan nan wa'insu jajayen hilux-hilux ni ne a ganina sun fi ma ɗari biyar hmm. sai tafiya suke wannan a ce gashi nan sun wani irin jerin gwano a ce wannan za su je ondo wannan za to ni a ganina ko ko federal gamman sai haka to a ce wai wannan wai kungiya ne kungiyoyi ne to kaga shi yasa su wannan shege fasa din ai bahaushe ya ce kowa ya zagi a kasuwa san da wanda yake saboda haka wannan kalma ma hmm. kan kuce ya zama jawabi akan ce hmm. je ka fasa hmm. wato kenan madaki kana ganin daga sunan ma an fahimci cewa ƙasar ta doshi wani yanayi na ya kamata a ce dattawa sun fito sun yi magana daga ko'ina hmm. ya kamata. Hmm. Shi wannan abubuwan duk da ma wannan kungiyoyi da ake kakkafawa. Wato abin da Najeriya ke bukata ni a ganina. Najeriya na bukatar industrial revolution. Hmm, wato a kakkafa masana'antu kenan sosai. Ai industrial revolution din nan gwamnati in ta yi shi to zai taimaka kwarai da gaske. Kuma bugu da ƙari su wannan kungiyoyi da ake na jami'an tsaro. mun yi bayani da duk wani ƙauye da ka je shaki na ƙauye hmm. amma yana tsoron hukuma to ki duk da ke bayanin da kai na illar kafa nan ƙungiyoyin tsaro na yankuna a wasu na ganin ganin yadda matakan tsaro ke da taɓarɓarewa a najeriya Mm. kamata a kakkafa inan kungiyoyin saboda su kare yankunan da suke karewa kana ganin babu hujja a wannan bayanin eh to a nan za su taimaka ta wani gefen shi sa na sai su kakkafa su yana da fa'ida bai da fa'ida mm. rashin fa'idar su shine da kar a ba su karfin ikon su nuna su suna kankankan da gwamnati ko suna takara da gwamnati tun da gwamnatin ba ta da 'yan sanda ba ne ko soja ko kaskan ko immigration akwai su kuma suna iya kan bakin kokarin su To yanzu dai ga Aisha dauke da sauran labaran duniya. Ibrahim dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Vermont Bernie Sanders ne ke kan gaba a zaben fidda gwani na Democrats wanda aka gudanar a hampshire zaben fidda gwani na farko a babban zaben shekarar 2020 a sakamakon farko na zaben sanders ya samu kashi 28 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada sai kuma tsohon magajin garin south bend da indiana pete buttigieg wanda ke biye da shi da kaso 23 cikin 100 sai 'yar majalisar dattawa mikiltar minnesota Amy Klobuchar da ta bada mamakin samun kaso 21 yayin da take farfadowa daga kashin da ta sha a zaben Iowa. Yayin da kuma 'yar majalisar dattawa mai wakiltar Massachusetts Elizabeth Warren take da kaso goma. Ɗan kasuwa Andrew Yang wanda yake baya da kaso uku a zubin farko na sakamakon zaben na shirin janyewa daga takarar a cewar ofishin yakin neman zabensa tuni da wato tuni da michelle bennett dan majalisar dattawa mai wakiltar colorado ya janye daga takarar ajiya talata a hampshire idan aka ci gaba da tafiya a haka ana yana iya yiwuwa sanders ya ci gaba da kasancewa a kan gaba amma kuma dole ya kara da mutane biyu wanda tutar suke tashe manazarta kan al'amuran siyasa suna nuna ayar tambaya akan ko dan gurguzu kamar sanders zai iya yin nasara akan shugaban amurka donald trump dan jam'iyyar republicans an kammala bincike na keɓance a kan cutar coronavirus na tsawon kwanaki goma sha hudu ga amurkawa a ɗari da casa'in da biyar da aka kawo wato da aka dawo da su daga wuhan a jihar a jirgin farko a yanzu an tabbatar da wato an tabar musu cewa suna iya tafiya gidajensu amma kuma cutar tana ci gaba da yaduwa inda a wannan makon ma wasu masana kimiyya 400 daga sassan duniya daban-daban za su tattauna mahimman batutuwa game da cutar a wani taro da kungiyar lafiya ta duniya ta shirya a birnin geneva za su tattauna batutuwa game da yadda za a yi gwaje-gwajen cutar cikin ɗan lokaci maganin cutar da kuma rigakafin da zai taimaka wajen jinkirta yaduwar cutar kazalika a jiya talata Ƙungiyar lafiya ta duniya ta bayyana sunan da ta lakaba wa cutar da COVID-19 corona wato coronavirus disease 19. Ma'aikaciyar muryar Amurka Mariama Diallo ta ruwaito mana a wato ta hada mana a cikin wani rahoto cewa a wani bangaren kuma yayin da ake ci gaba da gano mutanen da suka kamu da wato da ke kamuwa da cutar a China da ma wasu wurare. al'ummar duniya ta kasa shawo kan wannan kwayar cutar ta virus ko da yake cibiyar kula da cututtuka ta amurka ta bayyana cewa labarin ya sha bamban a amurka 13 confirmed cases only two individuals daga mutane um, goma sha uku da aka tabbatar da sun kamu da cutar mutane biyu ne kawai suka kamu da ita a nan amurka a sanadiyar cewa su makusantan waɗanda suka kamu da cutar ne daga wuhan matakan da muka ɗauka akan tafiye-tafiye da kuma dabarun da muka bijiro da su akan iyakokin mu bin sahun waɗanda suka yi tafiya da kuma fitar da sakamakon gwaji da kuma tallafawa mutanen da aka kawo da su gida sun taimaka matuƙa wajen rage shigowa da cutar. To labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. VOA. To a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet BOA eh, hausa.com ko kuma sashen kan domin sauraron shirye-shiryenmu kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan. تهجر أو تنساني من تاني ارجع يوم تجد حبك ارجع يوم تجد حبك بدل شكي وحداني بدل همي في الدنيا بدل همي في الدنيا عاد بالفرحة على حالي أنا لا ما بنساك لا ما بنساك لا ما بنساك تاركني أني To a gaida Muhammad Wardi yanzu kuma lokaci ya yi da za mu koma gefe guda musamman ni Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba. Masu sauraro Assalamu alaikum barka ku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A yau Dr. Mamadu Ibrahim Jafaru malami a jami'ar da Magaram ya yi mana tsokaci ne game da abubuwan da ke haddasa farin dango mai tarin yawa wanda suka bayyana a yankin gabashin Afirka wanda muka fara tattaunawa a kansa a cikin shirinmu na makon jiya. in nan shekara zuwa shekara ke san a daman ta ana samun wara mai kamar tana zuwa daidai kima in aka sa wani magani aka sa wani bi har da ake sa da a kashe ta to yanzu babban matsalar in ta samu yanayin da za ta inganta ta haihu sosai ina hmm. shi ne kamata mutane su mai da hankali eh, kamar sana na wannan bangaren to lallai kuma bincike na ci gaba kamar na in kika ɗauka ah, kasanmu da ma afirka da west din mm. akwai kamfanoni masu binciken yanayi kamar su agrimet ilse mm. suna lalle kokari na gane wannan matsaloli mm. kan wajen haraka kwarin kan wajen haraka kwara da wani beraye duka ana samu gaskiya ana ta bincike da irin wannan ne babban abin da ya kamata mutane su ne da hankali lalle a gane a gane kat kat kat ne ki ba da wannan din ko kuma mu ke tara su to in kuma suka yi kin da fari da suna zuwa tun daga wajen sadu munan har su shiga Niger har su yi Najeriya har Senegal to yanzu kuma sai ake ganin lalle wurin da suke tsawon mamayewa in sun taho yana karuwa. Shi kuma Umar Sale Anka dan rajin kare muhalli yayi bayanin irin haɗarin da waɗannan kwari suke haddasawa ga al'umma. To idan kika duba kamar shekaru biyu da suka wuce a lokacin da aka samu wasu abubuwa da ake kira kamar yawa wasu fari ne da suka zo suka farmawa tumatiri tumatiri mm. kafin ya nuna za su shiga gonaki mun je kadawa mun je su garin babba da sauran gurare a jihar kano guraren da ake noman rani mm. a manoma sun yi asara sosai ba kaɗan ba a dare ɗaya idan wainan kwarin suka farma gona kafin ki ankara gaba ɗaya sun cinye dukkan furen da yake kan gonar tumatirin nan mm. an yi asara manoma sun yi asara sosai kuma an yi masana sun yi bincike yana da alaka da canjin yanayi da mamaye yanayi da ake samu bara waccan manoma sun yi asara ba kaɗan ba akan wa'annan harkokin kuma bana ma shi dai allah ya kare faruwar irin haka ɗin domin saboda canjin yanayin da ake samu ruwa yakan zo ya huce lokacin da ake tunani saboda haka su yadda suke hayayyafa mai ya karu hmm. saboda mai an samu karin eh, yawaitar ruwan sama hmm. fiye da yadda aka saba samu wasu guraren kuma an samu karancin shi fiye da kasa eh, da yadda aka saba samu hmm. saboda wannan canjin wasu yakan eh, abin da bature yake ce a garin din yadda haihuwarsa take yakan karu Ah, saboda haka suka fito a cikin ah, a ce ba sai ce sun fito a ɗari su mm. fito a guje domin yadda sun hayayyafa mm. kuma yana da tasiri ne yadda abincin da za su ci wannan yakan sa manoma ke asara ah, kuma abinci ne karanci tattalin arziki yana tabuwa har ila yau dr mahmud ibrahim jafaru bai gajiya ba inda ya ci gaba da mana bayani akan yadda wannan al'amari yake tasiri akan tattalin arzikin al'ummar kasashe munan aibin noma ne da kiwo zai ba mu yake ɗaukar yawancin manyan aikunan da muke yi a tsarin rayuwarmu. Mm. Eh, in shi da ya samu eh, tangarɗa mm. kin gani lalle yanzu kika ɗauka ne yasa saki gani samari sun san kenan in kai ma ba amfani za ka samu ba. Haka. Eh, kamar shi ne ke gugo ma su ce su bar kasai kan tafiya wani libya nan mu niger kamar kan tafiya wani algeria wasu kuma sauran kasashe kan tafiya a sagarin turawa ma to lalle suna samun matsaloli iri-iri wanda gashi nan lalle in a ce son samu ne sun samu sana'a sun tsaya gida sun samu eh, mahalli wanda zai baka da ka gyara rayuwarka. Tuma masu sauraro a nan zamu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. Sai a tara da mu a makon gobe don jin wani sabon shirin yanayi da muhalli. yanzu a madadin dukkanin bakin namu da kuma waɗanda suka taimaka har shirin ya zo a gare ku ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'asala To a gaishe ki yanzu kuma ga garba awwal da sharhin jaridun Kamaru. Za mu fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar Mutation an da talabata mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru tana kokari matuƙa gaya na ganin cewa ta inganta ayyukan kantimomin kasar da kuma magadan gari manya da kananan su kasancewar irin yadda gwamnatin kasar za ta karbi sabuwar gudanarwa na miƙawa kananan hukumomi kwarya-kwarar yancin su jaridar Esengen kuma ta shaida mana cewar da taɓan arewacin kasar jamhuriyar kamaru suna shirin zaben sabon jagoransu kasancewar tsohon shugaban nasu marafa hamidu yaya ya kwashe shekara da shekaru a gidan kurkukun kasar wanda zai mai gurbinsa shine ministan sufuri na kasar musta manuda jaridar anadar kuma ta hango mana cewar yanda gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ce ta gamsu da ayyukan da hukuman zaɓe mai zaman kanta elekam ko election kamarun take yi musamman ma wajen ganin an da ta shirya tsabdo domin tarbar zaben da za a gudanar na kananan hukumomi da kuma na majalisar dattawa na ƙasa ta jamhuriyar kamaru sai jaridar emergence allah ita ma ta bankaɗo mana irin balakalar da ke faruwa musamman ma a asibitocin ƙasar kamaru kasancewar irin yadda likitocin ƙasar suke rikon su kashi da ayyukan da suke yi kuma hakan yakan janyo majinyata suna rasa rayuwarsu domin rashin ko in kula da likitocin suke yi musu jaridar esengen ta ƙasar kamaru ita kuma ta tsegunta mana cewa cewar makarantun bokon kasar yanzu haka suna fuskantar barazana tunda wani ɗalibi ya dabawa malaminsa wuka a cikinsa har malamin ya sheka barzahu sai kuma jaridar intergation ta kasar kamaru an da ita ma cewa ta yi jihohin yan awaren kasar jamhuriyar kamaru guda biyu suna fuskantar barazana wajen rashin ingantaccen zaman lafiya a yanzu haka jaridar guardian post kuma ta kasar kamaru ta ce ministan tsaron kasar musta beti asomo ya karrama waɗansu dakarun tsaro na kasar waɗanda suka jaje jajirce musamman ma a fagen yakin da ake yi da maharan boko haram da kuma su da kayan baya a bangaren yan awaren kasar dalilan du sahel ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi maharan boko haram sun halaka mutane guda shida a wani hari da suka kai a jihar arewa mai nisa jaridar duson ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce ministan sufuri ya jagoranci bude wata sabuwar tashar jirgin ruwa musamman a birnin limbe da ke jihar yan awaren kasar kamaru domin inganta harkokin sifiri da kuma a shiga da fita kayayyakin 'yan kasuwa a kasar. Zan kammala sharhin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Le Bois de Saint anda ta nuna mana cewa shugaban kungiyar kallon kafa na nahiyar Afirka Mr. Ahmad Ahmad ya ziyarci kasar Kamaru anda suka nuna cewar ziyartar da ya kawo wa Mr. Biya yana kokari ne na yi masa kamfani anda yanzu haka ake kokarin gudanar da zaben kananan hukumomi da na 'yan 'yan majalisar dokoki na ƙasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To a gaida awal yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu da akan turu mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika suya daga bin Najeriya. Farfesa Ango Abdullahi sai ke cewa su ne da arewa. A mu mun san dattawa. Mu mun san dattawa mun san wanda ba ta ku dattawan naira ne. Don haka tun lokacin da kan da ai zabe kun ce ba ku tare da Muhammadu Buhari. To shi Muhammadu Buhari na tare da Allah da talakawan Najeriya. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gaskiya babban odita janar na murya talakanan da faru a hanyar Maiduguri zuwa Damaturu na sake al'umma sai muna kira ga shugaba Buhari ya kamata ya canza hafsoshin sojojin nan sabo abubuwa ana kashe jama'a babu wani sauki da fatan zai gane ya canja su saboda ma duk abin da aka daɗe da shi ana canjawa saboda ci gaban al'umma bai kamata a ringa kashe rayukan mutane kamar rayukan dabbobi ba wannan babban abun bakin ciki na matsayin shugaban kasa kuma ya yi shiru yana gani kasashen turawa in haka sun kasance mutum ma murabu ke yi assalamu alaikum sashen hausa uh, suna na muhammad awal dukawa daga zaria uh, sashen hausa na amurka na murya amurka da allah kuma da ra'ayina uh, akan abin da yake faruwa a sudan akan wannan su sojoji da suke mulkin wannan kasa a za su ɗauki tsohon shugaban kasa watan umar shi su mika shiga kotun duniya da ke hague to wannan abin dariya ne domin eh, duk abin da ya faru a wannan kasar su a nan sojoji aka yi tun daga lokacin da shi albashir ya fara mulki har ƙarshen mulkin nashi duka ba da aka yi tare da su aka yi so ba wasu ne mika ba ne sai su ɗunguma su tafi da su da shi su kai kansu kotun duniya in dai da gaskiya da adalci domin in ko ba gaskiya ba adalci to sun ci amanar sa kenan domin duk wani abu da faru kasar da su kai saboda haka babu wani dalilin da zai sa su ɗauke shi sai mika shi kotun duniya ba tare da su sun yi da kansu ba. To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labaran duniya an manfa a takaici. Ibrahim a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya musarta zargin bakin sa bakinsa a shawarar da gwamnatinsa ta bayar dangane da yanke hukunci akan wani makusancinsa a siyasa wanda aka samu da laifin yi wa majalisar dokoki karya Shugabannin Afghanistan sun ce Amurka ta samu ci gaba mai ma'ana a tattaunawar da take yi da wakilan Taliban a zamar da take yi a Qatar. Dan majalisar dattawa mai wakiltar jihar Vermont, Bernie Sanders ne ke kan gaba a zaben fidda gwani na Democrats wanda aka gudanar a Hampshire. Zaben fidda gwani na farko a babban zaben shekarar 2020. An kammala bincike na keɓance a kan cutar coronavirus na tsawon kwanaki goma sha hudu ga Amurkawa 195 da aka dawo da su daga Wuhan a jirgin farko. a yanzu an tabbatar musu cewa suna iya tafiya gidajensu amma kuma cutar tana ci gaba da yaduwa inda a wannan makon ma wasu masana kimiyya 400 daga sassan duniya daban-daban za su tattauna akan mahimman batutuwa da suka shafi wannan cuta. To masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu ta taya ni gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Darin Smith ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke cewa sai an yi can wasalam.